in za ka iya tunawa gwamnoni bakwai na pdp suka fito suka ce akwai gyara da ya kamata a yi wa jam'iyya don mu kai ga nasara to a lokacin na jin ba a lura ba gyaran ba a tashi yin su a kan lokaci ba sai da abubuwa suka taɓarɓare to yau ga shi abubuwan da muka fara har ya kai ga juyin juyin mulki wanda ya shafi pdp din amma mu ba mu ga cewa wai kawai ya shafi pdp ba ne wannan abu ne da allah ya kaddaro ɗaya na biyu kuma shine dama idan ana so a san siyasa ya kafu da kuma demokradiyya ta kafu a ƙasa shine a lokacin za a iya zaɓe a ce ga shi yau an kada wanda ke rike da abu kuma ya iya karɓan cewa an kada shi ya miƙa mulki ga wanda ya kada shi. Ga shi abin da kuka hasashe kuka ce kuma aka wuce masa ya abku yanzu ya kenan ina kuka nufa lahi duk dama ai yanzu sai shine sai mu koma gida mu dubi wani irin gyara za mu yi yadda pdp za ta farfado tana iya tsayawa zaɓe 2019 ya zama na hatta kai ga yin nasara duk abubuwan za mu lura da shi muna da shekara hudu yanzu mu dubi wannan an fara kiraye-kirayen shugaban pdp adamu aziz ya sauka tun da shine kwamandan yaƙi kuma an ci ku da yaƙi me ra'ayinka to in ka lura yanzu dai na san katabin abin da ya faru a ingila duka kusan jam'iyyun nan da suka tsaya zaɓe banda shi na conservative eh, banda david cameron kusan duk wanda ya tsaya zaɓe ya faɗi ya ɗauki nauyin cewa ko da ba laifinsa ba ne tun da a lokacinsa wannan abu ya faru to laifinsa ne sai ya ba da wuri don gyara ya yi da kyau yawanci haka ake yi a ko ina ba wai wani abu bane yanzu kana magana gyara wai ta ina za ku fara ne tunda kun faɗi kusan ko ta ko ina za mu fara daga ƙananan hukumomi daga ward ward mu zuwa ƙananan hukumomi zuwa eh, jiha zuwa kuma eh, eh, tarayya za ku bi samun waɗanda suka gudu sa koma apc ne ko kuma a ah, sai kun ta gida idan allah na abin da duk ya kai su can insha allahu rabin su za su dawo kuma wa'yansu sababbi ai kafin ma 2019 wanda bai yi zaɓe wannan karan ba ya shekara goma sha takwas zai yi zaɓe so duk za ka ga sababbi sun fito akwai rahoton da ke cewa pdp ma za ku canza mata suna don bakin jinin da ta yi a najeriya ban ji wanda ya ce mun haka ba tukuna